Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu muna ci gaba da bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka zo da su a tsawon wannan shekara ta 2022 mai shirin karewa. A farkon watan Mayun da ya gabata a kungiyoyin nakasassu daga sassan jamhuriyar Nijar sun ci kasuwar baje koli a birnin Yamai inda suka zo da kayayyakin kere-keren sana'o'in hannu da nufin gwadawa al'ummar ciki da wajen wannan ƙasa irin basirar da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman. sai dai duk da kiraye-kirayen da aka shayi a kan bukatar baiwa na ƙasassu goyon bayan da zai ƙara musu azama a ayyukan da suka sa gaba a matsayin wani bangare na matakan yaƙi da bara da alama jama'a ba ta fahimci mahimmancin gudunmuwar da ake fatan samu daga gare ta ba kamar yadda shugabar kwamitin tsare-tsare madam bukari khadija amadu ta shaidawa wannan shiri abin da ya sa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi mun dade muna aikin hannu mun gwane kullum muna da matsalar kasuwa daga nahan mutanen region na jihohi sai muka saya muka yi lissahi na ce ya kamata mu gwada ma duniya su san abin da muke nan muna yi waɗanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su mata na ƙasassu suka zo da su albarkacin wannan kasuwar waje koli ka gani kayan agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyarsu da na zamani kuma haka nan ne difa ya zo da nasu kuma haka nan ne maradi ya zo da nasu Hakanan na tawa sun zo da nasu galgajiyan wasu cuku wasu mi da mi hakanan na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi hakanan na doso sun zo da tigadagansu da kominsu hakanan na tilaberi sun zo da gabu da minana duka mata masu nakasa ne su ne suka kawo su nan kuma nan gama nyamai duk komin biyar in nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba akwai han mata masu yin giriyash kun gane su suna a can aji yadda maza suna yi giriyashi haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi giriyashi ana yin shi kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mushe nan muna yin shi da aiki na kahonsa <laughs> har da shi muna aiki da su mu mata muna yi tablo tablo na gargajiya wayanda muke nan muna kirkirowa wanda ba su hadi ya karhe ba wannan ko ya hwari kana dauci kayan ka na kasa muna yin su da fanyi traditional muna yi aikin hwata kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta sha uku ga watan mai Rannan mu mata muna ini nan ga ana ana rawa ana cidi ana komi za mu gwada murnan mu ta sallah ta mata Nijar. mu gwada ma duniya cewa mu ma mata masu nakasa ba baya muce ba gaba ne muce to yaya abin ya samu karbuwa na iya cewa jama'ar gari ta amsa kira kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen kaya na ji dadin tambayan ga tun da lalle kai matsala wanda a gare mu mutane mu ba ma sayan ba su ma nan ga zawana mu ba mu san dan muna masu nakasa kayan mu ko su ne ko minanana ya kamata mutane su taho su diba ko baka saye ba in ka to ka gani ka diba kana iya ka ka gana gaya ma wani shi zai zo ya saye kuma ko baka saye nan ba in an ka koma shi cin komin kana iya ka ka saye gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan kuma fuwar inga da mun ka yi shi muka ce babu bambanci inclusion na da kwai maza da kwai mata da har da farm entrepreneur duk mun gayye su amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu duniya ya gani a san abin da muke yi kuma a to a sai kayan mu don mu tsira da bara tunda mu ba mu san bara mun bar bara mu yau na kasassu sun dauci yauni kewa su ba su ba bara mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba mu nakasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu kuma bai wannan alhamdulillah mun gode da shi in ka hita cikin titi ka diba ka gani haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho wallahi za ka gani masu cinai dari bisa kan hanya bisa titi da yara kan kana suna nan suna bara mu wannan kumya ke gare mu har yanzu bara ya kai yanda a dauki mota a ce za ana wasu kasashe bara kenan mu muna cira ga gwamnatin mu da duniya duka da kungiyoyi da le partenaire don Allah don annabi su zo mu babban mu shine a to a saye kayanmu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da daya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2022. Yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na kasassu masu sana'o'in hannu, Khadija Ahmadu, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ya Allah mataimakin